بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا الحمد لله المتفرد بالنعم والعزة والكبرياء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عن الأغلال والوراء وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق وإمام وإمام الأنبياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأحياء أما بعد فاتقوا الله عباد الله واشكروه على نعمه العظيمة التي أنعم بها عليكم وأجلها نعمة الإسلام الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وترك أمته عليه فهذا هو الإسلام ومرجع المسلمين في كل العصور وفي كل البلاد ليس لهم مرجع سواه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وهو مرجعهم في العقيدة وفي المعاملات بين الأفراد وبين الدول والشعوب هو ملجأهم عند ورجعهم عند الفتن وعندما تموت الفتن الذي تحير الحديث وتزحزح الأقلام وتعم وتدوم تستأصل الإيمان بشدة وجودها نسأل الله السلامة والعافية فالمسلم عباد الله في مثل هذه الحالة في أمس الحاجة إلى حكيمة العلم هل المعصوم الذي لا ينفق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهذا هو الوكيل الذي والقائم خير من الماشي والماشي بها خير من الداعي فكسروا سقيكم وقطعوا اوثانكم واضربوا سيوفكم بالحجاره فان دخل يعني على احد منكم فليكن دخل على احد منكم فليكن كخير بني فليكن كخير بني ادم عباد الله ان اهل الارض اليوم يعيشون زمنا من الاضطرابات والكفان في جميع مجالات حياتهم الاجتماعية في العقيدة وفي المعاملات وفي السياسات لا يخلو من ذلك كفر ولا ناحية ولا قبيلة ولا دين وثوره كما سبق في الخطبة الماضية الذنوب والمعاصي يقول المولى عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وحله وعباده عباد الله هو الرجوع إلى الله والاستهزاء بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن فيهما حلا لجميع المشاكل التي يعاني منها أهل الأرض قاطبة عربهم وعجمهم أبيضهم وأسودهم ففي العقيدة أن الإسلام مشكلتها بالحقيقة الواضحة والطريقة القويمة حيث جاء الإسلام والعالم كله في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء يعبدون ما يشتهون يعبدون ما يلحدون يعبدون الأحجار والأحجار يعبدون الجن والإنس يعبدون الشياطين متفرقون لا تجمعهم عقيدة لأنهم ليسوا على هدى ومن كان على غير هدى فإنه يهين على وجهه لا يدري أين الطريق وكل يقول الطريق عندي فجاء الإسلام ووحد عقيدة المسلمين بعبادة الله وحده لا شريك له وحماه من عبودية غير الله من الأجيال والأحجار والأثنان والقبور والأضرحة ولعبادة الأولياء والصالحين أقيلة من تحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم على هذه العقيدة عربهم وعجمهم جنهم وعنسهم أبيضهم وأسودهم لا قبل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى وحل لهم عباد الله مشكلة السياسة حيث كانوا قبله متفرقين كل قبيلة تحكون تحكون اتباعها لا يجمعهم إمام ولا يقودهم رشيد وإنما تقودهم أهواؤهم ورؤساؤهم القبلية القبلية والعقلية يتلاحرون يسلب بعضهم بعضا يسترق بعضهم بعضا ينهب بعضهم أموال بعض هكذا كانت الجاهلية ما نفعتهم العربية ولا الإنسانية إنما نفعهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام الإسلام قد اجتمعوا تحت لواء إمام واحد يصوته بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بخلفائه الراشدين من بعده ثم من يأتي بعدهم من ولاة أمور المسلمين إلى أن تقوم الساعة أمتهم واحدة عيادتهم واحد مرجعهم مرجعهم واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلد الإسلام عباد الله مشكلة المرأة كانت المرأة في الجاهلية ممتهنة مغتبلة يحرم من الميراث وكان الرجل يتزوج يتزوج العدد الكثير ويزور في حق النساء ويظلمهن فجاء الاسلام وجعل للمرأة نصيبا من ترك الوالدان والأقربون وجعل للرجال الرقابة عليهم من الضياء ومن دور كلاب الإنس والجن الذين يريدون إسلام عرضها وجعل الله أولياءها حسنا حسينا دونها يحمونها ويسلمونها لزوجها فيقوم بحمايتها وشقالتها فهي مسؤولة معززة معززة مكرمة هذا موقف الإسلام عباد الله من المرأة وهو موقف يحميها ويحفظها ويكونها ويحقق لها كرامتها ولا تحتاج معه إلى أن تبذل نفسها أو تبذل عرضها أو تزاحم الرجال وتخالط الرجال وتلاحقهم لقمة العين يقول المولى عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وآتنا الصلاة وآتنا الزكاة وأعطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويفجركم تقديرا إن الفتنة التي تحصل بخروج النساء وتبرجهن أعظم من فتنة الحرج والسلاح يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وحل الإسلام عباد الله مشكلة الفقر وجعل للفقراء والمساكين نصيبا سنويا من أموال الأغنياء ومن امتنع من إخراجه فإنه يؤخذ منه قهرا لا حق عليه لا لأنه حق واجب عليه مشكلة الفقر عباد الله هي أكبر أساس هي أكبر أساس المشاكل الاجتماعية لحلها تحل كثير من المشاكل فثبت الإسلام أقوى دليل على الإسلام لعلاجه وهو مستمر على عبادة الله والعدل والإحسان إلى الخلق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة بها تقوم الحياة وبدونها تنسجم وتتنفس أكبر مفاسد العالم أكبر مشاكل العالم اليوم سببه الظلم والجور وحلها لا يكون إلا بالعدل والإنصاف ولذلك ركز الإسلام على العدل في كل ميادين الحياة وشؤونها في الدولة والقضاء والراعي والرعية وفي الأولاد والأهلين عدل في حق الله وعدل في حقوق العباد في الأبدان والأموال وفي الأقوال والأعمال عدل في العطاء والمنع عدل في الأكل والشرب يحق الحق ويمنع البغي في الأرض وفي, البشر يقول المولى عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله يعلم ما يعلمكم به إن الله كان سميعا بصيرا ويقول أيضا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فالعدل مأمور به في العدل المأمور به في الآيتين يشمل المسلمين والكفار وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم آل قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله قدير بما تعملون إن الإسلام عباد الله يدفع بعدله الأصدقاء والأعداء والأقرباء والغرباء والأقوياء والضعفاء والمرؤوسين والرؤساء أين قضاة الأمر عباد الله من هذا العدل وأين أهل الأديان من هذا العدل هذا هو العدل الذي تستحسنه العقول الذي تستحسنه العقول الحكيمة والفطر السوية وتمتلك بادعاء القيام به ملوك الأمم وقادتها وعلمائها وسادتها فأقيموا العدل بين عباد الله يا سادات الأرض وقادات أهلها تسعدوا ويسعد الناس جميعا يسأل الناس جميعا بالأمن والقرار ورغد العين وإياكم والظلم فإنه يورث القلق والاضطراب والفوضى وعدم القرار في الدنيا وهو ظلمات يوم القيامة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wadda ta yau tana magana ne a kan kasancewar musulunci shi ne kawai waraka da dukkan matsaloli da duniya ke fama hakika duniya a wannan zamani tana fama da matsaloli wanda ke yawan gaske daga wannan matsaloli ba mu da wani abu da zai warware mana abubuwa komawa ga littafin Allah da kuma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musamman haka shi wani kira kira waɗannan matsaloli da faruwa kafin zuwan musulunci waɗanda suka fi su kan duk wata matsala da kake gani ke faruwa yanzu kuma ta rashi ba nan gaba za ka samu kafin musulunci ya zo wanda take kwatankwaciyar ta koma wanda ta rika ta auku amma zuwa musulunci duka Allah da Allah ya warware waɗannan abubuwa da zuwa musulunci aka koma aka yi rayuwa na gari aka yi rayuwa ta jin daɗi a bayan haka wanda haka ya auku ne saboda zuwa wannan musulunci da kuma dokoki da ya kunta da kuma adalci da ya shimfiɗa ga talibai da duk waɗanda ke zuwa a bayan haka wanda ke jawo kwanciyar hankali da nutsuwa da rayuwa ta da a bayan haka. Idan ka ji wannan matsaloli idan muka koma a da za mu samu kafin zo musulunci sun zo sannan mu zama sallallahu alaihi wa sallam ya warware wannan matsaloli to za ka mu ma matsalolin mu idan muka koma da su zuwa ga irin waɗannan ƙa'idodi da irin waɗannan dokoki da irin waɗannan hanyoyi da mutum Allah sallallahu alaihi wa sallam ya warware waɗannan matsaloli to hakika za mu ga cewa lalle wannan matsaloli na mu za su warwaru cikin sauƙi cikin lumana ba tare da daga hankali ba tare da daga hankali ba daga cikin matsalolin da muke fama da su akwai matsala ta akida wacce take babbar matsala amma da yawa da cikin mutane ba ta da matsala kuma ta ce matsala ita ce dusan matsaloli domin duk abu da ke gudana da duk wani abu da zai kasance mai kyau yana aukuwa ne idan mutum yana yin shi tare da kyakkyawan akida da sanin cewa abin da yake yi ya dace ko ko abin da yake bai dace ba da kuma sanin cewa akwai wani wanda ke lura da shi wanda wannan shi ke da iko da shi yana da iko a kansa a ko ina kuma a kowane lokaci sannan kuma zai masa sakayya idan ya yi mai kan nan to zai masa kyakkyawan sakamako idan ya yi mummuna to zai masa mummunan sakamako to wannan hakila idan aka rasa ta to shi ke sa mutane su yi duk abin da suka gaya ba shi ya sa kafin zuwa masu Allah sallallahu alaihi wa sallam mutane ba su da wata aƙida ba su da wani sanin Allah ba san Allah ba lanta na su san cewa shi kaɗai ya cancanta abota to da haka sai duk abin da ya faɗo musu a rai da suke duk wata matsala da suka shiga duk yadda zuciyar su ta raya musu cewa ga yadda za ku magana wannan za ku magana wannan matsala to za su aikata shi da wawan cewa wannan abin da za su aikata zai jawo su cutarwa da yawa mutane zai jawo ɓarna da yawa bayan ƙasa zai jawo a cutu cin da dame su ba su ne bukata matuƙar bukata su za ta biya kuma zuciyar da ta raya su cewa haka shi ne ku za ta tafi ka aiwatar ne. Tura ka ba a ce a ji da ita ce babbar abin da zai gyara mutane matsiya. Matuƙar mutane ba san Allah shi ne mahalicci ba, Allah shi ne mai bayarwa, Allah shi ne mai hanawa, Allah shi ne rayarwa Allah shi ne matarwa Allah shi kaɗai cancanta abokawa duk wani mai matsayi duk wani mai ɗaukaka Allah ne ba shi wannan matsayi da ɗaukaka waɗanda suke da matsayi a wurin Allah kama daga annabawa manzanni zuwa ne da bayan Allah na farai Allah ne ba shi wannan ɗaukaka sannan duk wannan ɗaukaka Allah ne ya ta bauta ma kowa daga cikin su ba Allah ne ya ta sauke ibada zuwa ga kowa daga cikin su ba yayin da mutane suka san wannan to za su koma ga Allah za a zama Allah za su tawakkali ga Allah za su koma ga Allah cikin dukkan al'amuran duk wani abu da ya shafe su sun san cewa ba mai warware mutum ke Allah duk wata musiba da ta afku gare su sun cewa ba mai kawo su ke Allah to da haka zuwa ga Allah ne za su ba za su zuwa ga kowa ba to kaga wannan ne ke kawo wannan shi ne zaka zaka sallallahu alaihi wa sallam wani sun ne ya iso cikin tabarbarewa aqida babu aqida ba a bauta wa Allah ko wani bauta abu da ya ga dama waɗannan suna bauta wa gumaka waɗannan na bauta wa itatuwa waɗannan na bauta wa bayi ɗan uwansu Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya haka kansu a kan bautar Allah ta'ala shi kai sannan ya zama ya magance wannan matsala sannan duk wani magani na matsala da ya jiyo daga baya duka ya yi na kai a sama matsalar warware matsalar talauci da matsalar sallallahu alaihi wasallam ya yake ta ya yake ta ne akan gini akan wannan tubali na kafuwa a gida matsalar tattalin arziki matsalar matsalolin mata da tsiraici duk matsalar sallallahu alaihi wasallam ya magance su ne tsori da gini akan wannan tushe na asasin cewa tauhidi ya tabbata sannan kuma suka tafi baya ta ba na waɗannan abubuwan da suka biyo baya su suka biyo akwai matsala ta siyasa ta shugabanci da jagoranci sun kasance al'ummar na kasa gaba ɗaya suna rayuwa irin rayuwa ta dabbanci babu wani jagora da ya yi wanda zai kuma jagoranci mutane domin jagoranci zai fita mace da ayyuka idan kana jagoran mutane ba tare da adalci ba to kaga bambancin wannan jagorancin da rashin ka kaɗan ne akwai bambanci amma bambancin kaɗan ne. Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama shukuru da yawa da yake kuma da shukuru كما هو تقديم المرافق المرافق لك مسألة الدين ومسألة التكعيد لا ممثل مصلحة الدين هو أولى الدين فنتفكر لا مباعدة تتفكر مصلحة هو جدا ثورا الأمة لا مسلحه إذا عندي مسألة مصلحة تتعلم فبكاتا تابعة Kurang wani sa suka dinga rayuwa ta rashin daɗi, rayuwa ta kashe-kashe, rayuwa ta da dabbobi a daji, haka suka dinga rayuwa saboda babu zagoranci, babu dubarai. hadda da Allah sallallahu alaihi wa ya zo ya shugabance su ya kafa a wannan tubalin na da nan kuma ya tsaye da adalci to a nan ne ba ka samu rayuwa wanda ba ta ba samun kudin da ba za a yi mutane suka rayu rayuwar tilmani rayuwa ta kwanciyar hankali rayuwa ta ƙaunar juna rayuwa ta san wa na alkhairi yana mana rayuwa ce da ba ta taɓa tarihi bai taɓa rubuto shirin da ba a yi duka wannan ya auku saboda yana wanda ala sallallahu alaihi wa sallam ya zo magance waɗannan abubuwa da kuma hana su a kan shugabanci wanda tsarin shugabanci ya zo ne daga littafin allah da kuma sunan mamu sallallahu alaihi wa sallam حتى نتحطم الله صلى الله عليه وسلم فقدانة وأن الفعالي بتبسوبة الجنة وأن صلى الله عليه وسلم هذا معكي حتى نام وأبوشي وحنا أتعامل ولن يكي قدانة الكبرتي لتتولى الكوبة لما الله صلى الله عليه وسلم وضع بك وحل يا مستعد صلى الله عليه وسلم لأن إطاعة لك مستعدين لك ولك لك ولك لك لك لك لك لك لك لك لك لك ونهيضا صلى الله عليه وسلم كواليك أهلا الله يا راضي تغلق على الياجوة الفحشاء لكم وفرنا تتحدى في أبايتك ومضى الله صلى الله عليه وسلم يا ما تنجع الفحشاء تحنير إنك سنية هاي للموقع والمجيب هاي ما تاري لكل سعيد لو بابا كنا لكي يا جوا بابا كنا لكي يقول لكم الأمة ومصر كنا ما تاري لكل سعيد da zarar mata sun kafar mata sun lalace to al'umma ba za ta yi kalaya zala sallallahu alaihi wasallam ya farko da kana bari Isra'ila mata mata kuma umarce su yayin da zumunci suka yi da zumunci suka da su zubar da zubar da wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ma bayan sa bai bar wata fitina wacce ta fi cutar da maza irin mata don haka wannan fitina ta mata idan ba gyara da aka yi ba haka kuma ta kare yadda Allah da mutum suka tsara to hakika al'amura sun fi dautar jirgin ci gaba da kamar da yawa sabon gwamnati Allah sallallahu alaihi wa sallam mata sun kasance ba su da ainihi mata sun kasance suna bukatun dukkan sarauki da suka da dama mata sun kasance ba dauke da wata kima ba cikin al'umma sun kasance ba a daukan a matsayin mutum mai daraja domin ko gado ce sai dai gado ya kuka ɗaya maza amma ɗaya mata ba shi da wani rabu kuma da kala da zan kai haka ne duk wani abu da kan gani ba da ke ta a kan komai ba har sai ne wani Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo sannan ya nuna wa duniya cewa ma mata suna da kima ya nuna wa duniya cewa ma mata ɗan mu ne su ma mutane ne kamar mu kamar yadda muke mutane haka ke mutane haƙoƙi da ke kan su ma haƙoƙi na nan Allah ta sallallahu alaihi ta ya shimfa da doka wata za ta kare wata za ta amintar da mazaje daga fitilar ya sanya su zauna gidajen Allah ya kawo kana ne mu yake kunna wala ta ba kana da marujan jahiliya su kula ku zauna a gidajen kada ku rika masa tsirai kada ku san ku ta da tsirai da ballagaranci kamar yanda ma matan jahiliya farko ne يعني مولانا صلى الله عليه وسلم ما كان قرانا مثلا يعني مثلا يتكلم نبي yayin da ba su da zama nagari mata su da zama nagari a cikin tace za ka samu al'umma ta gari wanda take san alkhairi a cikin wanda take kinuwa bisa da dokoki na haihuwa, to da haka wannan matsala tana da tare da ba mu da kai magana da cikin koma ga ita manzo Allah sallallahu alaihi Wa wasallam yace da kuma hanyar da manzo Allah sallallahu alaihi Wa wasallam ya warware wannan matsala to ta haka za mu samu warware wannan matsala amma idan muka ci gaba da barin abubuwa suna gudana haka to hakika akwai matsaloli da yawa tare haka nan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya magance matsalar talauci wanda mafi yawan matsaloli da ke tasowa tutan shi ne talauci in ka ga wannan ya yi ta'addanci wani ya yi barna maka dole in ka bi gidan bige za ka sa matsalar da ke talauci idan ka samu wannan ya yi zalunci wannan ya gane aikin maka in ka bi diddigi za ka samu me ya kai ki yin zalunci abin da kake da zalunci shi ne gudun talauci saboda kada talauci ya zo ya kuma ya zai ya magance talaucin nan da iya magance shi ta hanyar ya zalunci wannan ta hanyar ya kawai haƙƙin wannan ta hanyar ya danne haƙƙoƙin wannan da haka aka yi kaya a ya ta tsaye a masa cewa da aka zai magance wannan talauci wanda zai kira irin waɗannan abubuwa sun auku ga abin zuwa musulunci manzala ta zala wa aikin sallar ya magance su ya zama na Allah yi gari a bisa ga dokoki da ake bi waɗanda manzala ta zala wa aikin sallar ya zo da su Allah ya gari a cikin jagoran da musulmai suka yi an kai ga lokacin da ake fitar da zuciya ana kewayawa da ita ana cewa ga gasa na fitar ina ne ina ne bukata a cikin gari gaba ɗaya a mutum guda da ke bukata saboda adalci ya gabu an burokoki na Allah kowa ya samu abin da ke bukata an magance wannan matsala ta talauci babu ta. Kula da cikin da duniya ke yakin za su magance kalarsu to ba a ba sa iya magance kalarsu don sai sun dawo cikin bayani da ya zo ga manzala sallallahu alaihi wa sallam da kuma bayanai da Allah ya mana cikin alƙur'ani domin ga shi muna ganin zaki duniya ana kiyasawa kasa da kasa haka nan jaha da jaha ina ne yanki da yanki ko ina sai ana haka da kai domin a yaki talauci amma ba abin da ke faruwa sai talauci ne ke karuwa ruwa mu jama mu tabbatar da karuwa za ka ga kasashen da za su da karfi da kowa karfi da tattalin arziki sai da da dutse kuma dutse ake yada da cewa tattalin arzikin na rushewa zai ne ya rushe wata tattalin arziki na da talauci haje ke nan ka gajin tsaruwar da ka ɗauka zai maganta komai da wurin warware talauci me zai maganta warware talauci shi ne tsarin da Allah ya lokaci da Allah ya faɗa mana lokacin mu kayan mu'amala cinikayya ba na su ba ka da Allah ya abubuwan da Allah ya haramta mana su riba ta ha'inci su rashawa da sauransu mu kauce da shari'a haka nan rago haƙoƙi da Allah ya sanya mana a zuciyoyinmu na talakawa mu fitar su abin da kuke wannan mun ɗauki babbar hanya ta magana da shi idan kai aka ce a dukiyar da ta samu a wahala ta same ka gumanka haka sai a cikinsa akwai hajji ga Allah ya wajen samun dole sai ka ce ka fitar da shi ga Allah. To wanda ke fitar da wannan yau da kake da san kuma zai tafi da zai zarantar. Tun da wanda ya samu da gumansa da wahalarsa an ce a ciki ma ka fitar da kala. To yanzu kuma kake da san zai tafi ya je na kala kai kuma ya koyi. Kaga kenan a ce da mun sai da zakka da mun sai da lokaci da Allah ya ce mana mu tsayar kaga da duk wannan abubuwan ba su faru haka ne da abubuwan da Allah da gadi da musulunci tsarin da ya yi ya warware wannan wannan babban matsala da cikin matsalar da muke kewa matsalar talauci shi ne sai da adalci musulunci ya ce da adalci a bayan kasa ya nuna adalci yana aukuwa ga kowa adalci yana aukuwa tsakanin uba da kansa adalci yana aukuwa tsakanin musulmi da kan uwansa adalci yana aukuwa tsakanin kan uwa na jini da kan uwa adalci yana gudana tsakanin musulmi da kafiri haka nan ma a ta dabbobi Allah ya kai to kan idan mana adalci ya tsankaba kowa zai zama lafiya kuma adalcin nan shi ne abin da kowace dukiya ke so kowace dukiya tana buƙatar adalci kowace rai yana buƙatar adalci kowane kuɗi yana tsankafan a ce shi mai adalci kowane sarki duk yadda ya kai da zalunci idan kake da shi adalci ne shi ke daɗi amma duk yadda ya kai da zalunci kake da shi ai wani azalin ne zai da daɗi saboda zalunci nan kowa ya san ba gwada da ورانا جنسالة في آلة سنة فيما أبو لبقى a الإمام آلة ورانا سنة أمر بسولا kuma kamar yadda na faɗa a farko wannan adalci ne zai ginuwa sai da dan akwai aƙida aƙidar nan ne kawo adalci idan na san cewa idan na yi wannan abu mai kyau zan samu ikon samu idan na yi mara kyau to ba abu da zai hukunta ni idan ni ban yi adalci ba to abu da zai hukunta a kare da adalci to wannan shi zai kinji za ka kai adalci kama idan ba ka da wannan ka ɗauka kawai rayuwar ita ke a zo a rayu a gama a koma ka ƙare to ka zama ka zaton a samu adalci da wanda bai da tunanin cewa akwai wata rayuwa ba a zaton adalci da wanda ya bai tunanin cewa zai koma ga Allah ta'ala kuma Allah ta'ala ya masa hukunci ga abin da ke aikatawa to da haka adalcin nan shi ne abin da ya kamata mu tsaya mu tsayi da adalci ga karunan mu tsayi da adalci ga abokan zaman mu mu tsaye da adalci ga ɗan uwanmu mu tsaye da adalci ga makwabtanmu haka mu tsaye da adalci ga kowa waɗanda Allah ya gabatar da su gabatar al'umma zai yi wa rayuwa da su ba tare da adalci ba to za mu tsaye da adalci ga waɗannan al'umma da Allah ya tsora mana shugabancin sa hannun mu sani cewa idan mun yi adalci ga kansu to hakika za mu samu ɗaukaka a nan duniya kafin mu samu ɗaukaka a lahira daga cikin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labarin cewa Allah zai harraba ta ranar alkiyama shine shugaba wanda ya sai da adalci sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba mu wani shugaba da Allah ta'ala zai shugabantar da al'umma a nan ba sannan ya kiyaye musu adalci to ga ranar alkiyama ya zo ga farashin ranar alkiyama ya tashi daga cikin waɗanda za su da cikin azaba to za ka kuma kaga a duk wanda yake so ya isko Allah da ala cikin ya kuɓuta ya yi da adalci da abin da Allah ya gabatar da kai ko mun san kanta ko mun yawan sai da adalci wannan kai ne Allah ta ala ya tura haƙƙi na ƙasa da haƙƙi na dukiya ya kamata wannan haƙƙi ya zama da duk wanda ke da haƙƙi gare shi ya amfana da kai ba wani zama da cewa ga wasu mutane ke bandattu ne kawai suke son wajen wannan abu ba wannan ƙasa da Allah ya bayar da ne Allah ya ba kowa da kowa to ba zai yi wa ake wasu a ɗora masa nauyin cewa wa alhalin ƙasa a kan shi da haka yanzu kaga abin da ke gudana ana ƙoƙarin a sanya wannan wahalhalu na tattalin arziki a kan talakawa saboda an ɗauke musu wannan tallafi kaga wahalhalun da ba ɗaya kan su su kuma sauran ba waɗanda suke ɗaukan dukiya masu yawa a zuwa su su wanda to a dukiyar nan da ake ɗauka a nan ta yawa bara a gani wannan da ake bamu waɗannan na yawa bara a gani waɗannan a ce aka tara ta gaba ɗaya haka Allah matsala wanda talakan nan shi ke fawa da abin da zai talakan nan abin da zai shi ke fawa ne ba ga takar abin da zai rayu yake yi to an ce shi ne kuma za a ta ɗora wa nauyin ci gaban ƙasa da tattalin ƙasa su ko waɗannan waɗanda ba abin da za su yi bane damuwarsu ba abin da za su yi rayuwarsu bane yanzu damuwarsu damuwar da abin da za ta kaya gaba ta ka daga wasu a kasabacin da zale maka da su ya kada shiga to ka zo da yanzu babu adalci to da haka idan ana son adalci a ji tsoron Allah a adalci a san cewa duk abin da aka gudanar na alhairi to za a zo mu yi tsanan duniya kafin a je lahira kuma duk abin da aka gudanar na tarin na sauye hankokin talakawa to a sani cewa tun a nan duniya Allah ta'ala zai ɗaukan sa a kan wannan don da Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ka ji tsoron addu'ar wanda ka zalunta wanda aka zalunci mutum an zalunce ka bayan da kai an kai ka makura komai an awwala maka shi ka daga hannu ka ce Allah ya isa annabi da ke tsoron wannan addu'a to da haka mu ji tsoron wannan addu'a da wanda Allah ya shugabantar da wani abu mu ji tsoron waɗannan talakawa da muke shugabanta har mu kai su da ta da hannu da ce ma Allah ya Allah ka isan mana to mu duka tsoron kada wannan ya faru haka goshi ne za ka samu su mu sauƙaƙa musu mu ba isar da wannan aiki na da Allah ya sanya a haka na kowa ya mu mu ji tsoron Allah domin wannan abu ke faruwa wannan zalunci da wannan rashin adalci kan mu ɗauka cewa ya ta kai ne da shugabanni su kare idan muka yi wani adalci ba mu ma ya kanmu muna da namun rikin adalcin wanda muna cutar da ɗan uwan kan don ba misali lokacin da aka ci an zoke tsalle faɗa aka yi a rediyo daga faɗa a rediyo waɗanda suka riga suka tafi man nan da da da sun a amma ɗauke tsalle don haka su kafin gwamnati ta sauke tsalle sun fi riga sun sauke ma dan haka daga faɗin shi kafin a ce sun sayo man da tsada mu ba har sun fara kai mana fi tsada har yau ba na tsammanin cewa akwai wani mai da ake ta har yau din nan wanda aka ɗaure da tsada amma mu daga faɗa a rediyo shi ke nan mun kawai haukan to za ka ga a cikin ba gwamnati ba ke kawai sai ke cin cinye ma tare a na buyan muna cinye wa sunan ma'adani ai ya kamata sun da mana gani kuma ga shi an can ɗauke sun da to ya kamata mu ma mu yi koran Allah sayar kafin wannan tallafin ya kama mu sai da mana mun ci gaba da cewa in ya zo lokacin da ɗauke tallafin zai tafe mu to kada zai tafi talakawa to amma yanzu daga jin an ɗauke tallafin kafin ɗauke tallafin ya ga fara aiki da shi shi kenan sai aka haza mu talakawa shi kenan sai kuma aka ɗauke wani tallafin da aka ci gaba da shiga cikin wannan matsala. Za mu kasance masu yin kokarin ɗauka mai kuwa. duk lokacin suke ba. Allah ya ba. ko da ka kai wannan ka kara ka ka za ka kai wannan ka kara ka ka kara sarafireloli ɗaruruwa sai aka ce da kai ga ɗan sauƙe. tallafi an yi a nan ba sauƙi tallafi sai ka ce to kai waɗannan mutane yan uwa da ne waɗannan mutane al'umma ta ce sannan kuma yau na kusan da man nan na sai da shi yadda nake sayarwa tun da ni ma duk da na sai da shi ba da al'umma da su za a ɗauki tallafin kuma ko ba a ɗauki tallafin ba haka da shi gaba da kai يستمرون سيرهم ومن تسلطهم كامتهم أقل لي كعفوا لحكوما يفعل ميدي نعمل كأقول موت أبدا لا الله cewa ba ka so ka tsawwala wa al'ummarka to ka za ka samu lalin. To amma kuma haka mutane za ka sami yabo mai kyau a wurin domin duk wanda aka ce ga shi an je an da sauki an je yana maga gidan barka yi da fita nan ɗari da hamsin nan ɗari da saba'in an zo gidan man ka an samu kana sai da fita tun da biyar zuwa sama ta ga kowa a ko'ina a ta a labaru ta ji labaru a ta labaru a ƙasashen waje ya ci cewa ga abin da wata ke kuma duk wanda ya ji ya ce ya wata kuma duk wanda ya ji zai faɗi magana ne, kyau ka gare ka to wannan magana ne, kyau kana da ta tafi Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tafi shuhada'u lahi ala al-ard kushe don Allah ya bayan kasa an wuce da wata gawa ya aka yi raba mata yace kawo aka yi wa mata alkhairi aka ba wuce da wata aka yi ba aka faɗi mummunan magana da yace ke kawo da ya rabu da zai ya dace kawo da ba yadda ai wancan gawa an wuce da ita kuma ba alkhairi gare ta ke kawo da wani aljanna wannan gawa an zo an wuce da ita kuka yi mummunan da ita nake ta wajen ma'ana wuta domin kushe min Allah ya don haka ko don wannan jera da yi kokarin kiyaye abin da yake mu dinga yawa a zuciya mu kada da yi kokarin cutar da bayan Allah kuma mu sani cewa ba wai hanyar wanda su ba ne lalata. mu sani mu sani cewa ba wai idan mun yi yadda ya kamata mun sauƙaƙa mun yi abin da ya kamata ne za mu talauce ba sam wani talauci da arziki a wurin Allah ne hasali ma idan ka sauƙaƙa to a lokacin Allah zai sanya maka albarka sun albarka to za ka ji tsoron Allah da ya da adalci kuma duk wani abu duk lokacin da ya kaso irin haka mu ji tsoron Allah mu ma mu ba da samu gudunmawa wurin sauƙaƙa wa al'umma ba kuma idan bala'i ya hau kan ɗan uwanmu shi ke nan mutum ƙara kaza masa bala'i kuma mu ce duka bala'i ya hau kan su kuma dama ce samu kamar mu kuɓuta ba to da muka kasa mu yi kuskure الله يسلمك الا وصلوا وسلموا على من امركم الله بالصلاه والسلام عليه بقوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه أهل النبي صلى الله عليه وسلم اجمعين وعن ازواجه الطاهرات الطيبات امهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين في كل مكان عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تسمعون وقوموا الى